Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci a duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin bayanai daga sassa daban-daban wasanni a gasar ajin Premier ta kasar Ingila kungiyar kwallon gaba ta Manchester City ta kama abokiyar karawar ta Fulham ta casa ta inda yanzu muke dakon karawar Arsenal da kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United a gasar ajin Premier ta kasar Ingila domin mu san inda za a shiga wasanni zagaye na ƙarshe a gasar ta ajin Premier ta ƙasar Ingila inda jerin ƙungiyoyin za su kasance a teburin gasar ta buriya Za mu dubi wasan Manchester United da Arsenal tare da karawar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta kukan kura tare da jajircewa da kuma nuna iyawa a karawar da ta da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nottingham Forest. Za mu dubi wannan wasa ko shakka babu tare da karawar Real Madrid da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Granada yayin da Barcelona a gefe guda ta ma ɗauki hankalinta akan gasar La Liga yanzu duba da cewar an riga an karkare ta ta mai da hankalinta ne kawai akan yinda za ta inganta wato inganta toga a shirin da suke na tunkaran kakar wasa mai zuwa za mu dubo waɗannan bayanai ko shakka babu a cikin wannan tattuna insha Allah har ma da rahotanni daga sassanin ƙungiyar ƙwallon ta PSG kan ɗan wasan ta na gaba Kylian Mbappe wanda yake dab da adabo da ƙungiyar a daidai wannan gabar ba tare da ɓata lokaci ba dai a daidai wannan gabar tattauna zai fara taɓa ne daga sansanin ƙungiyar ƙwallon ta Manchester City duba da cewa ita ce ta fara murzali da a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila tun a ranar Asabar ko shakka babu da misalin karfe 12 da rabi Ƙungiyar ta Manchester City ne ta ci gaba da jan ta ne kawai a fafatakar da take ne neman girgiza wannan kofi na gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila karo na hudu a tarihi a jere bayan ta kama Fulham ta bata ruwa da kyau a wannan karawa da suka yi da kungiyar ta Fulham a filin wasan ta na Craven Cottage. Idan har zamu tafi alƙalmar ƙididdiga da bayanai da muka kawo kafin wannan wasa tabbas wannan ba abin mamaki bane saboda mun yi tsammanin cewa kungiyar ƙwallon kafa ta wato Manchester City za ta doke Fulham cikin kwanciyar hankali. Dan na ka maka bayanin cewa wasanni goma sha shida da suka gabata ƙungiyar ƙwallon kafa ta Fulham ba iya doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ko sau guda ba a waɗannan wasanni. Hasali ma a wannan kakar ƙungiyar ta Manchester City da ta kama Fulham sai da ta kai ta biyar a wannan wasa da suka murza a filin wasa na Etihad. To wannan ma ya kasance ba wani abin mamaki ba. saboda sitin ta dora ne kawai daga inda ta tsaya a yanayin yadda take casa jerin kungi a wannan kakar musamman a daidai wannan gabar musamman idan kai la'akari da irin rawar da ta taka tun daga watan Disamba zuwa yanzu tun da lissafin wasanni 20 kenan a gasar ajin Premier ta kasar Ingila ba doke kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ba wannan wasa ya zo da abu nasa da yake da shi tattare da shi na musamman saboda tawagar 'yan wasan Manchester City sun jajeje sun taka rawa amma Jasko Vardiol idan ka dubi irin rawar da take taka a 'yan wasannin da suka gabata kungiyar kwallon gaba ta Manchester City anan zaka tabbatar da cewa tabbas wannan dan wasa ya dawo kan ganiyansa a daidai wannan gabar wasanni 32 da suka gabata kungiyar kwallon gaba ta Manchester City wannan dan wasa na ta bai zara ko ɗaya gasar ajin Premier ba amma a wannan mataki na wannan kakar wasannin sa biyar da suka gabata ya zira kwallaye ko in ce wasannin sa bakwai da suka gabata Jasko Vardiol ya zira kwallaye bakwai a cikin raga a wasannin da murza kungiyar kwallon gaba ta Manchester City wannan ya nuna maka irin rawar da dan wasa yake taka a cikin taugar Manchester City a wannan lokaci mai matukar muhimmanci saboda tabbas Pep Guardiola da kungiyarsa suna buƙatar a daidai wannan lokaci nasara ne kawai duba da cewar dan wasan yana ba su wannan sakamako dole ne a ci gaba da ba masa a wannan mataki saboda irin rawar da yake taka togar kungiyar ta Manchester City a wannan karawa kungiyar kwallon gaba ta Manchester City ta mamaye wannan wasa baki ɗaya idan ka duba lissafin yin da ya kasance a wannan wasa musamman mintuna 45 na farko abin da Pep Guardiola a wannan wasa shine ya gane cewa sai ma idan sun bar Fulham ta ga ƙwallon kafin ta musu wani ta'asa ko ta shuka wani tsiya a wannan karawa to ɓoye ƙwallon suka yi suka hana fulaf ɗin maganin ƙwallon ko na minti guda kawai suka jika musu aiki musamman wannan mintuna arba'in da biyar na farko wanda suka mamaye wannan wasa gaba baki ɗaya wajen ganin cewar basu bar ƙungiyar ta ta yi sakat ko na minti guda ba a wannan wasa. sun riga sun san abin da suka shirya Pep Guardiola ya riga san me kashi wannan wasa kuma tabbas ya samu sakamakon da yake bukata irin rawar da Jasco Guardiola yake taka rawa ne kawai na mintin karshe da ake bukata na lashe gasar ajin Premier ko kuma wata gasa da ake murza Kevin De Bruyne tallafin kwallaye kawai ke bayarwa ake zira a wannan mataki. Dan idan ka duba jadawalin 'yan wasa da suka fi bada tallafi a zira kwallo a gasar ajin Premier, yanzu ba Kevin De Bruyne ya zo kan kan kan da Cesc Fabregas na kungiyar kwallon gaba ta Arsenal a yunkurin da yake na ganin cewa ya kama Ryan Giggs tsohon ɗan wasan Manchester United a wannan jadawali na bada tallafi a zira kwallaye. ya zarce ruwan Juni tuntuni wanda ke ɗari da uku yanzu yana kankan da Cesc Fabregas na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal wanda ya da tallafi aka sir ƙwallaye ɗari da goma sha ɗaya a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila. Yanzu kam abin da ya rage wa Kevin De Bruyne shine harin ɗan wasa Ryan Giggs tsohon ɗan wasan Manchester United a daidai wannan gabar. rawar dai tana tafiya tare da salo da ƙungiyar kwallon gaba ta Manchester City suke tafiya akai a daidai wannan gaba saboda tarihi suke yunkurin kafawa suna buƙatar sake rubuta littattafan tarihi ne a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila wanda idan suka cimma wannan buri nasu da suka sanya na girgiza wannan kofi a gasar ajin Premier magana ya riga da ya ƙare abin da zan gaya wa magoya bayan Arsenal a wannan mataki shine kawai su ci gaba da addu'a kuma su dage su duke kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United amma in ba haka ba babu wani abu guda ɗaya da zaka iya gani ko wata shawara guda ɗaya da za ka iya ba wa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal a wannan mataki na yadda za ta doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City a saman teburin gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila. Magana ta gaskiya kenan a daidai wannan gabar amma za mu jira mu ga karawar Arsenal da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United. Lokaci na ƙarshe da City ta hau saman teburi ta riga Arsenal murzale da a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila a ranar Lahadi. Aston Villa ta doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal a wannan mako. yanzu kashi ta sake rika Arsenal murza wasa ta dare saman teburin gasar ajin Premier ta kasar Ingila idan har Manchester United ta shiryo ta asa magana ya riga da ya kare suna doke Tottenham shikenan sai dai su ne sabon girgiza wannan kofi na gasar ajin Premier ta kasar Ingila kuma tun daga matakin da aka da daga wannan hutun wasannin kasashen mun ce jerin kungiyoyi za su yi barin maki a gasar ajin Premier to Liverpool ta yi barin maki wanda yanzu ya tabbata cewa ta fice daga fafutukar neman ganin cewa ta lashe wannan gasa na ajin Premier gaba daya kwarai ku da gaske Arsenal ma ta yi nata City ne kacal har yanzu bata girgiza ba kuma bata yi motsi ba inda ta samu wannan cikakkun maki can jaras kadai da Arsenal shine matsalanta a wannan yunkuri da take na ganin ta lashe gasar ajin Premier ta kasar Ingila a daidai wannan lokaci za mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance kungiyar ta Manchester City tare da Arsenal din a daidai wannan gaba. za mu dubi karawar Arsenal da kungiyar Wolves ta wato Manchester United a cikin wannan tattunawa Amma kafin sannan dole ne mu dangana filin wasa na kungiyar ƙwallon kafa ta Nottingham Forest wanda a wannan fili a nan ne Chelsea ta samu nasara a wasan da suka murza a gasar ta ajin Premier ta ƙasar Ingila. Malam Chelsea fa ta fara farfaɗowa? Kwarai kwa da gaske wannan shine togar 'yan wasa da kowane mai horoswa yake son samu. wannan shine togar da mai horoswa Mauricio Pochettino yake buƙatar shiryawa tun a farkon kakar wasa zuwa yanzu Pochettino shi da kansa ya bayyana cewa ya fara ganin alamun girma tattare da shogar 'yan wasan kungiyar wallaga bata ta Chelsea wanda tabbas wannan abu ne na ci gaba mai kyau duk lokacin da Copa ma ya ɗauki ƙwallo ka san cewa akwai abin da zai faru kuma kusan abin da ya faru kenan a wannan wasa tun a mintunan farko inda ya sallami Mikhail Modric Modric bai ɓata lokaci ba wajen sanya ƙungiyar ƙwallon bata ta Chelsea akan gaba a wannan wasa ko shakka babu Daga nan dai kungiyar kwallon gaba ta Nottingham Forest ta warware wannan kwallo inda tsohon ɗan wasan kungiyar ta Chelsea Callum Hudson-Odoi shine ta ci jika aiki wa kungiyar kwallon gaba ta Chelsea. Kai ga ƙwallon da Hudson-Odoi ya sha, ya zo ya sha wata irin ta ma kafin wannan. Ya saro da ta bugi tilke ta fito. Na biyun kan da ya buga mai tsaron raga ina Petrovic bai ganta ba kawai kwallo a raga ina gaya ba. billahi lazi magana ya riga da ya kare amma da yake Pochettino yanzu ya fara karantan tawagarsa ya san dan wasan da yake bukata a lokaci mai matukar mai ya ya kaga Ibrahim stalin ina wannan shine Stalin din da nake ta hayani akai daga farkon kakar wasa kafin ya rube wannan shine dan wasa na wanda nake bukatan ya fito ya nuna duniya iyakar iyawansa ya rufe min bakin yan adawa irin su Abubakar Umar yan kanki amma ya gagara amma wannan Stalin din da ya buga wannan wasa shine wannan Stalin din na wani farkon kakar wasa ina ga ma billahi lazi amma yanzu kan kaka riga da ya zo ƙarshe Chelsea kawai tana fafutukar neman samun tikitin ɗaya daga cikin gasanni a nahiyar Turai conference ne ko Allah gasar cin kofin Europa musamman yanzu da ta rike wuta take ci gaba da matsakaimi wajen ganin cewar ta zarce Manchester United da Newcastle United ta samu wannan gurbi na ganin cewa ta shiga fafutukar neman shiga wannan gasa na cin kofin Europa a kakar wasa mai zuwa kwarai ko da gaske Nicholas Jackson har da shi aka yi wannan biki amma ni abin da ya burge ni shi a lokacin da Pochettino ya gane cewa ana buƙatar sauyi a wannan tawaga kawai sai ya cire Modric ya sako Sterling ya cire ya cire dan wasa number 2 ya sako dan wasa wato Reece James wanda Reece James ya dawo har tallafin zirko ya saro kwallo wa Nicholas Jackson ne bisa ta duka a dare na gama billahi to abubuwan da Pochettino ya sun riga sun saita harka a kungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea wanda ya faɗa maka cewa ya fara gane Chelsea a wannan lokaci tana buƙatar James ne ko a wannan lokaci tana buƙatar Mark Kurela ne ko ko tana buƙatar Raheem Sterling dan shine kawai abin da ya gaya ma ya fara karantar tawagarsa ya san menene a cikin wannan tawaga a daidai wannan lokaci a gasar ajin Premier a shekara ta 2024 Chelsea tana cikin jerin ƙungiyoyi guda hudu da suka fita karawa wannan gasa wanda hakan ya tabbatar maka da wannan lissafi idan ka duba teburin firimiya yanzu sun yi ban kwana da wannan na goma sun yi ban kwana da na tara ba suna yunkuri da na ganin cewa sun shiga mataki na shida saboda a na bakwai suke yanzu bayan wannan nasara da suka samu sosai to kaga wannan ya bayyana maka cewa lissafin yana tafiya a daidai kan matakin da Pochettino yake bukata a daidai wannan gabar idan da za a ƙara murza wasanni a wannan kakar akalla goma ko wani ashirin tabbas kungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea za ta tsira da wani abu mai kyau a daidai wannan lokaci 'yan wasanta suna taka rawa kaga Moses Caicedo kwallon sallaman da ya bayar mai kyau a ya saro wannan kwallo da Jackson da ta sata da malam abubuwa suna tafiya yadda ya kamata a cikin togar Chelsea a daidai wannan gabar wanda dama na gama tabbas ni tsoro na wannan wasa da Chelsea za ta burza saboda idan kai la'akari da cewa kungiyar kwallon gaba ta Nottingham Forest tana bukatar maki ɗaya ne tak domin ganin cewar ta ci gaba da zama a gasar ajin Premier ka san dole ta bada kalubale na musamman wa kungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea amma Pochettino da taugarsa sun sha kan wannan lamari a daidai wannan lokaci Chelsea a shekara ta 2024 watanni uku da suka gabata rashin nasara ɗaya kacal kungiyar ta yi a wannan kakar a gasar ajin Premier ta kasar Ingila wata uku fa da yawa ana maganar kwanaki 90 kenan a kwanaki 90 rashin nasara ɗaya ci gaba ne mai kyau ga tawaga wanda aka bayyana cewa tana cikin ƙalubale tana cikin matsala a wannan kakar wannan rawa da tawagar Chelsea suka taka tabbas sun cancanci yabo musamman sun cancanci a jinjina musu saboda irin wannan rawa da suka taka shi kansa Pochettino ya bayyana cewa ya fara ganin alamun ci gaba tare da girma a tattare da tawagar ɗan wasansa dan dawowa cikin wannan wasa kai da Chelsea farkon kakan wasa ne idan ba da aka ci su biyu da ɗayan ne shikenan sai dai a kai su uku ko hudu ba kafin ƙarshen wannan wasa amma suka yunkura suka jajirce domin ganin cewa sun dawo sun kuma samu wani abu a wannan wasa lissafi yana tafiya daidai da yadda Pochettino ya tsara a daidai wannan gabar. A shagon ana ruwa Herbal Medicine ma dai lissafi zai tafi maka daidai yadda kake sa. Musamman idan ka dage ka dangana wannan shago domin ganin cewa sun baka tallafin da ya dace idan aka zo ga maganar magunguna a daidai wannan gabar. Idan kana fama da wata matsala a daidai wannan lokacin ne matsala ce ta rashin lafiya, ka je wannan shago na ana ruwa Herbal Medicine da gaya musu ga damuwarka. In Allah ya da za ka samu sauki zaka ka murmure zuriyan idan har kai amfani da magungunan su masu nagarta tare da tasiri da kuma amfani a shagon ana ruwa Habal medicine akwai maganin sa na wanda magani ne da ake buƙatar mata da miji su amfani da shi in dai kuka yi amfani da wannan magani tabbas za ku ji daɗin sa har godiya sai kun zo kun yi saboda rawar da zai taka muku wajen ganin cewa kun samu sauki wajen matsalan mahaifa matsalan haihuwa ciwon kirji ƙaiƙayin gaba ko cututtuka da mata suke fama da shi wajen yin al'ada ko ciwon ido ko tari ko cutuka da ake ɗauka wajen mu'amala da iyali duka dai a shagon ana ruwa herbal medicine za ka samu waɗannan magunguna masu nagarta musamman idan kai amfani da wannan magani na mianu wanda yake kama ka sauki zuriyam wajen waɗannan jerin cututtuka da lissafo har ma fiye da su saboda mutanen da suka yi amfani da wannan magani sun bayyana cewa tabbas maganin nan yana maganin cututtuka daban-daban har ma waɗanda ba a lissafa ba a daidai wannan gabar a shagon ana ruwa herbal medicine ne kaɗai za ka iya samun maganin mi a ni ko shakka babu ga maganin sa na red wanda shi ma a wannan shago kaɗai ke maganin red lion magani ne mai nagarta ga tasiri ga kuma amfani magani ne da ke kasa iziryan wajen wato karfin gaba idan kana fama da wata matsala ta karfin gaba tabbas idan kai amfani da wannan magani zaka samu abin da kake bukata a daidai lokacin da ya dace domin ganin cewa ka taka rawan da kake bukata a daidai matakin da kake bukatar taka wannan rawa wannan magani red lion magani ne mai matukar muhimmanci ga nagarta ga tasiri ko shakka babu kuma a shagon ana ruwa herbal medicine a nan ne kaɗai zaka iya kai bantanka idan ka dage ka dangana wannan shago da yan kuɗaɗen ka kalilan kai amfani da wannan magani ko shakka babu a shagon ana ruwa herbal medicine akwai maganin sa na hawan jini magani ne mai matukar amfani zuriya idan dai wai hawan jini kake fama da shi ka ce wannan shago na ana ruwa herbal medicine ka ce musu hawan jini ne matsalan ka a baka wannan magani tabbas zai tallafa maka na zai kuma yi maka tasiri wajen ganin ciwon kamun wuri ga maganin cutar kansa a wannan shago na ana ruwa herbal medicine ka san cutar kansa ana gwagwarmayar samun magungunan sa asibiti ba amma idan ka je shagon ana ruwa herbal medicine ina ga maka in ka karɓi wannan magani na na cutar kansa in Allah ya da kai ka shi kenan ka ban kwana da maganan kansa har abada saboda maganin zai baka sauki zuriya wajen ganin ciwon kamar ko shakka babu a shagon ana ruwa habal medicine akwai maganin cutar koda in dai wai ciwon koda ne kake fama da shi abin ya dame ka sosai ka je wannan shago na ana ruwa habal medicine ka ce musu kai akwai damuwa fa a baka wannan magani tabbas in kai aiki da shi za ka samu sauki ko shakka babu wannan damuwar da ka zo ka ci akwai ta za ta gudu insha Allah a shagon ana ruwa herbal medicine akwai maganin cutar ulcer wanda idan ulcer kake fama da shi kana gwagwarmaya ne tashi faɗi ulcer abubuwan sun ƙici sun yawa ka je wannan shago na ana ruwa herbal medicine ka karɓi wannan magani in Allah ya da za ka zo kai godiya saboda rawar da wannan magani zai taka maka shakka babu wajen ganin cewar kamar muri ɗari bisa ɗari a daidai wannan lokaci a shagon ana ruwa herbal medicine kenan za ka iya samun waɗannan jerin magunguna da safa maka idan kana lalabe su akan sufuli takwas sufuli biyu biyar uku bakwai biyu bakwai hudu da kuma sifili bakwai sifili uku uku bakwai bakwai uku ɗaya ɗaya biyu su ne jerin lambobi da za ka yi lalibar shagon ana ruwa habal medicine a daidai wannan gabar wajen ganin cewar kamar wuri daga jerin cututtuka da kake fama da su cuta ne ta ƙici ta ƙicin yi daga shagon ana ruwa habal medicine maya kake da wani cuta Mallam ko cutar kyanda ne ko asma ne ko cutar basar ne ɗan kano ne ko mai tsiro ka je wannan shagon ana ruwa habal medicine ka ci musu ga damuwarka in Allah ya ta za ka samu sauki, za ku ka murmure ko shakka babu a daidai wannan lokacin kai amfani da waɗannan magunguna mu tsallake waɗannan bayanai sansanin ƙungiyar Olagba ta Ariyo Madrid za mu dangana a daidai wannan gabar a Madrid ana ƙwallo na gaya maka Kwarai ku da gaske duk da cewar 'yan wasan su manya-manya duka Carlo Ancelotti ya yanke hukunci gutar da su dan babu Jude Bellingham ba Vinicius Junior ba Rodrigo ba Toni Kroos, Aurelion Chouamani yana jinyar sa duka waɗannan 'yan wasa da lissafa maka babu su amma ɗan wasan da ya fi taka rawa lokutan da ake hutar da waɗannan manya-manyan 'yan wasa shi ne ya ci gaba da jin zaransa a daidai wannan lokaci. Brian Diaz. Brian Diaz a wannan kakar tallafi da ya bada tare da kwallaye da ya zira wa Real Madrid sun kai har goma sha takwas. Daga benci ba duka yake wannan tsiyan. Ya cancanci a ba masa matuka a daidai wannan lokaci duk da cewar gasar La Liga ta kasar Spaniya yanzu kan an riga an karkare ta Real Madrid tana shirin yin bikin lashe wannan gasa ne ba. tunda kamar yadda Carlo Ancelotti ya bayyana a ranar Lahadi za su yi wannan biki na lashe wannan kofi na gasar La Liga ta kasar Spaniya a daidai wannan lokaci daga nan kuma sai hankali ya karkata akan gasar cin kofin zakaru da za a murza wasan karshe ranar 1 ga watan Yuni a karawa da Borussia Dortmund a daidai wannan gabar Ardegula yana ci gaba da samun lokutan taka wasa, yana ci gaba da nuna iyakar iyawansa tare da abin da yake tattare da shi, kuma kungiyar ta Real Madrid an bayyana cewa a shirye take na ganin ta ci gaba da bashi ƙarin lokaci a filin wasa. domin ya ci gaba da nuna iyakar iyawansa kamar yadda bayanai suka fito daga sassanin kungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid a daidai wannan lokaci. Real Madrid a daidai wannan gabar yanzu a iya cewar ta fara yin yawo ne kawai na shakatawa bayan wannan nasara ta samu na girgiza gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya. tunda fa tabbas kungiyar Adiji wannan lokaci kawai tana tafiya ne tana jin daɗi saboda rawar da ƴan wasan ta musamman Ibrahim Diaz Arda Gule da kuma Frank Garcia suka taka mata a wannan wasa da suka murza Adiji wannan lokaci musamman ƙwallo na biyu da Ibrahim Diaz zara ya ɗauki mutane ya yanke su har gaban ragaji sake yankan wani kafin ya ɗirka ta a zari malam ya buga kwallo a wurin sosai a wannan ƙwallo da ya samu nasarar zirawa a ragan ƙungiyar kwallo ga fita Granada Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Granada bayan karkare wannan wasa ya tabbata cewa ta dangana gasa mai daraja ta biyu a ƙasar Spaniya. Amma ba wannan ba. Dan wasa Fiba Kotuwa shine ɗan wasan da yake samun ƙarin lokacin taka wasa shi ma. Carlo Ancelotti ya bayyana jin daɗinsa na irin rawar da yake takawa amma rahotanni sun ce har yanzu dai shine mai tsaron ragar da kungiyar take kallo kuma take nazarin amfani da shi a wasan ƙarshe na gasar cikin kofin zakarun da ke tafi da kungiyar ƙwallon gaba ta Borussia Dortmund. Madrid ta lashe wasanni 29 gasar La Liga ta kasar Spaniya ba tare da an doke ta biki nan wanda ya kasance karo na farko a tarihin gasar tun shekarar 1999 ko ce da 96 zuwa da 97 wanda a wannan kaka ne aka samu kungiyar ta taka irin wannan rawa kuma yanzu Real Madrid idan har ta samu nasara a wasan ta na gaba ba tare da an doke ta ba za ta karya wannan tarihi ta kuma kafa sabo a daidai wannan gabar ka ji bayani daga sassanin kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid bayan wannan nasara da suka samu wannan gasar La Liga kan ba amfanin magana akan ta ita riga ta fara ta kare gure ku da gaske kawai dai ana buga wasanni ne domin cika ka'ida yasa ga Madrid din ma ba su damu da amfani da wasu manyan ƴan wasan su a wannan mataki ba amma idan suka lashe duka wasannin su da suka rage gaba ɗaya za su samu kansu a matakin samun maki 99 a ƙarshen kakar wasa ta bana wanda wannan zai kasance babban abu ga Carlo Ancelotti da togar ƴan wasan kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid za mu jira mu gani Jude Bellingham dan wasa ne wanda bai buga wannan wasa ba kwarai ko da gaske ba a fara wannan wasa da shi ba ya tabbata cewa kungiyar kwallon gaba ta Borussia Dortmund ta samu maƙudan kuɗaɗe yanzu haka ya kai kusan euro miliyan goma asusunta a wannan kakar saboda rawar da ɗan wasa Jude Bellingham yake ci gaba da taka a ƙungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid sai ma idan sun lashe gasar cin kofin zakaru dan a wannan lokacin ya kasance Borussia Dortmund ta zaba ko ta girgiza wannan kofi ko ta bar mu Madrid ta girgiza wannan kofi ta kuma samu riba na makudan kuɗaɗe daga wannan gasa na cin kofin zakaru da Madrid za ta girgiza a daidai wannan gabar ita dai nata ko ta ci kofin ko bata ci ba akwai riba da za ta ci na musamman amma idan ta lashe wannan kofi riban ba zai kai idan ta bar Madrid ta ci wannan kofi ba ko shakka ba Allah ya kai mu ranar 1 ga watan Yuni za mu ga yadda wannan wasa zai kasance ko shakka ba jama'a ina Ibrahim da Dakata ya bata fa kwana biyu in kun gaishe ku ce ina gaishe shi kware ku da gaske sarkin yaƙi ma ya ɓaci ɓat shugaban mu ga bayani da Buhari lawan kawai muke tattauna da shi amma za mu jira mu ga inda lamarin zai kasance mu tsallake waɗannan bayanai ku a daidai wannan gabar mu shiga sansanin ƙungiyar ƙwallon kafa PSG su ba sho suna shirin ban kwana da mashahurin dan wasan su Kylian Mbappe wanda yanzu kam ba sa ya lalace ya ce Mbappe ba ma shi da amfani kwarai ku da ya ce sa rabu da shi kawai su huta to PSG an tabbatar da cewa ta ya kwanta a wannan mataki da ɗan wasa Kylian Mbappe ya fito ba da ba'asi a hukumance kan bakowarsa kuma kungiyar bata daga hankalinta ba bata shiga damuwa ba saboda tana ganin cewa akwai kwallo bayan Kylian Mbappe kuma kafin ma yazo an buga kwallo ko shakka babu bayani na gaskiya da yake fitowa daga sansanin kungiyar Olga ta Rio Madrid kan dan wasa Kylian Mbappe sun tabbatar da cewa dan wasan riga mai lamba tara zai dauka idan har Luka Modric bai adabo da kungiyar ba a ƙarshen kakar wasa ta bana kamar yadda bayanai suka tabbatar amma idan Modric yana nan to dan wasa Kylian Mbappe kamar yadda bayanai suka tabbatar idan Modric ya tafi kai Kylian Mbappe kamar da bayanai suka tabbatar zai ɗauki riga mai lamba goma ya sanya ta a sansanin Real Madrid ya ci gaba da jin sa a cikin wannan toga. duk da haka Emmanuel Macron shugaban kungiyar kwalkwal shugaban kasar Faransa baki daya ya bayyana cewa yana asarar Real Madrid za ta sa Aliyu Kylian Mbappe ya murzale da a gasar cin kofin Olympics babu tabbas zai yi wuya Florentino Perez ya canja wannan hukuncin da ya yanke na ganin cewa ya bar Kylian Mbappe ya tsallake kungiyar ta Real Madrid ya murza wasanni a gasar cin kofin Olympics gaskiya amma bari mu gani da lamarin zai kasance tunda magana ake ta manya manya ne kaɗai za su iya tabbatar mana da abubuwa a daidai wannan lokaci idan lokacin su ya zo kazalika a gefe guda har yanzu a sansanin kungiyar ƙwallon gaba ta PSG an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon gaba ta PSG tana shirin bankwana da wannan dan wasa a karawar da za ta yi a ranar Lahadi a gasar cin kofin ligan ta kasar Faransa dan wannan ne wasan sa na ƙarshe da zai murna amma har yanzu babu wani biki guda ɗaya da aka shirya masa na musamman da zai ban kwana da wannan ƙungiya abin da zai baka mamaki shine an bayyana cewa mutane da suke cikin kungiyar ta Paris Saint-Germain ba su san cewa Kylian Mbappe ya yanke wannan hukunci kuma ya ma fito ya bayyana wa duniya cewa ga hukunci da yanki ba shine inda matsalan ke shi yasa ake ganin mutanen ba su shirye yin bikin ban kwana da wannan dan wasa ba shi yasa suke ta nazari tare da duba na tsanaki kan lamarin saboda abin fa tabbas ya ba su mamaki kuma Mbappe ya shammace su saboda an bayyana cewa Kylian Mbappe ya yi shirya wannan faifan bidiyo na ban kwana da ya wallafa baya da kungiyar ƙwallon fita Borussia Dortmund ta doke PSG a gasar cin kofin zakaru wanda a ranar Laraba ne aka bayyana cewa Mbappe ya shirya faifan wannan faifan bidiyo kuma ya wallafa shi a ranar Juma'a kamar da bayanai suka tabbatar. in babu dai an bayyana cewar tuni ya bayyana wa Real Madrid cewa zai gaya wa PSG zai bar kungiyar tun a lokacin da suke shirin tunkarin kungiyar Olga ta RB Leipzig a gasar cin kofin zakaru wanda a wannan tafiya da Real Madrid ta zuwa kasar Faransa a nan ne ta tattauna na musamman kan Kylian Mbappe kuma mahukunta suka bayyana wa Carlo Ancelotti cewar wannan dan wasa tabbas zai tallafa kungiyar ina aka la'akari da irin rawar da ya taka kungiyar ƙwallon gaba ta PSG a daidai wannan lokaci kamar da bayanin ka tabbatar a halin yanzu an bayyana cewar da kungiyar kwallon gaba ta PSG shugabanta Nasir Al-Khalifi Kylian Mbappe bai gode masa ba a faifan bidiyon da ya bayyana na cewa zai ban kwana da kungiyar kwallon gaba ta PSG a ranar Lahadin na. abin ya dame ni ma sai da na tsaya na sake karanta wannan bayani da Kylian Mbappe na ga cewa tabbas bai gode wa Nasir Al-Khalifi ba saboda an bayyana cewa yanzu akwai takun saka a tsakaninsu ba a ba a ga maciji ko na minti guda kwarai ku da gaske saboda Mbappe yana ganin corin a wannan mataki shi jan wuya ne saboda barin kungiyar zai yi. dan an ni cor 20 da suka yi na tunkaran Borussia Dortmund wasa na biyu ma togar yan wasan duka sun je ofishin Nasir Al-Khalifi sun ga shi amma Mbappe ya ke bisu ya yi zaman sa sun je ne kawai sun shi kenan ya zama jan wuya ai bayan duka yana gabar kungiyar ba shi da wani igiyan contract ai shi kenan sai abin da kuka gani kawai dama dan duniya ne ya mun zani Mbappe kam kwarai kwa da gaske amma dai bayani na gaskiya da yake fito a daidai wannan lokaci kan wannan mashahurin dan wasa Kylian Mbappe kenan cewa fa tabbas zai adabo da wannan kungiya kuma zai dangana kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wanda tuni fa ina ga maka tuni mai horas da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta PSG wato Luis Enrique ya bayyana cewa ya yi fatan alheri wa dan wasa Kylian Mbappe duba da cewa dan wasan zai tsallake ya kuma dangana kungiyar kwallon kafa ta wato uh, Real Madrid kamar yadda bayanai suka tabbatar. Za mu je jira mu ga lamarin yadda zai kasance dan wasa Kylian Mbappe tare da kungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid a daidai wannan lokaci. Mu tsallake waɗannan bayanai a daidai wannan lokaci mu dangana karawar kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal da Manchester United. Bayani na gaskiya shine wannan wasa ne wanda mutane da yawa sun zuba ido a kansa. Amma wasu daga cikin magoya bayan Manchester United sun riga sun sallama irin su Faruk Maya a daidai wannan lokaci kamar yadda ya bayyana mu. ya ce sun ma rubuta takarda sun ce a bada wannan maki uku cika ko kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal a wuce wajen ashe suna tsoro na ɗauka su za su ce Arsenal ne a zo a buga tukunna a garin da abin zai kasance ko da yake bayan dukan da Crystal Palace ɗin nan suka musu ina gaya maka kawai dai abin sai a hankali Idris wayya ne ne kam ga ku Arsenal ɗin da kake ta sa a gaba fa dan na manta rabon da ka kira ni Arsenal sun kwafsa wannan shekaran kan ba a doki su ba ko guda sai karawa da Aston Villa wanda tun ina bacci kake kira na in tashi saboda an doke kungiyar kwallon gaba ta Arsenal to yanzu ga ku ga su ku yi musu mana ku da kanku sai ka kira ni ka bani labarin yadda abin zai kasance ko kuma yadda abin ya kasance amma dai tunkaran Arsenal a wannan mataki akwai hadari ko shakka babu saboda a gasar ajin Premier a shekara ta 2024 babu wata kungiya da ta isa ta bugi kirji ta bayyana wa Arsenal cewa ta kawo tarihin ta a wajen gida ta nuna wa Arsenal din ayar gogayya saboda Arsenal a maki 24 da ya kamata a ce ta ɗiba ta diba 22 daga waɗannan wasanni karawa da Manchester City ne kaɗai ƙungiyar ƙwallon ta Arsenal ta yi ɓarin maki wannan kuma maki biyu sun tafi ne sakamakon kunnan doki da Arsenal ɗin ta da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City a daidai wannan lokaci in dai ana maganar taka rawa ne a wajen gida baya Arsenal saboda a wasannin ta guda bakwai da suka gabata ma a wajen gida ƙwallaye biyu ne kacal a rakanta wanda hakan ya nuna maka irin rawar da suke takawa a daidai wannan lokaci a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila a shirin da suke na ganin cewa akalla sun tsira da wannan kofi 'yan wasan su na baya suna taka rawa 'yan wasan su na gaba na wato tsakiya suna taka rawa 'yan wasan gaba suna zira kwallaye ba dare ba rana Trosa ne ko Gabriel Martinelli ko ma waye ne samu kansa a matakin buga wasa Arsenal yana taka rawan da ya dace matsalan Arsenal dan kaɗan ne in ma akwai shi kina Manchester United ita ce mai babban matsala an kaji ana babban matsala to Manchester United kina raunukan 'yan wasa ne matsalar mai horo suwa, yan wasa ba sa taka rawan da ya dace abubuwan dai sun taru kawai sun yi yawa ne mai horo horoswa Eric na? wanda yanzu kan giminsa in ka da maza ga ta fara yin fari ita kadai saboda walan da sha kwarai ko da gaske Manchester United kungiya ne wanda akwai kwallaye 81 a wannan kakar a zaranta wanda hakan ya kasance tarihi mafi muni a tarihin Manchester United kamar yadda alƙalmar ƙididdiga suka tabbatar tun kakan shekarar 1976 zuwa 77 ba a taɓa zira ƙwallo ba ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United a raganta kamar haka ba a daidai wannan lokaci. Dole ne wannan yawan zira kwalla da ake wa Manchester United da dame ka gaskiya idan kai magoyi bayan ƙungiyar ne a daidai wannan lokaci. Amma bayani na gaskiya shine Arsenal tana da dama a wannan wasan na ganin ta nutsar da Manchester United ta ba ta ruwa kuma ta tabbatar da cewa ta taɓa ƙasa domin ganin cewa fafutukansu na neman lashe gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila ya kasance yana nan. Su in su wato Kabiru direban trailer kware ku da gaske fafutukar ku fa in ba ku yi a hankali ba zai zo karshe a wannan karawa da Manchester United saboda Liverpool ma a wannan mataki ta fara samun matsala a fafutukar ta neman lashe gasar ajin Premier a karawa da Manchester United din nan kuma a filin wasa na Old Trafford bayani na gaskiya shine idan har Arsenal ta kuskura ta sake jikinta ta ce wai da Manchester United za ta buga ba su da 'yan wasan baya ba sa kokari to gaskiya za su samu matsala saboda wannan sake jishe ba da matsala wa Liverpool United kawai ta shammaci sai ga kwallaye a ragan takarta an kara abubuwa sun riga sai dai caɓe kafin a yi nisa to a nan ne nake tausayin Arsenal amma idan Arsenal ta kasance ta fito ta taka wasa inda take takawa inda take tunkaran kowace kungiya su kai su wani uku hudu uhm, lissafi zai tafi yadda suke so kuma za su samu abin da suke bukata Bruno Fernandes ya murmure Scott McTominay ya dawo ta sayi Lisandro Martinez ta ya bayyana cewa wannan wasa ya masa wuri amma dai har yanzu da alama Juni Evans tare da Henrique Carlos Casemiro su ne za su ci gaba da murzani da a bangaren tsaron baya na kungiyar kwallon fita Manchester United din a daidai wannan lokaci. Bari mu jira mu ga yadda wannan wasa zai kasance wa jerin kungiyoyin guda biyu saboda wannan wasa a duk lokacin da za a buga shi tabbas ana ɗiban 'yan kallo shi yasa za mu zuba ido mu ga yadda kungiyar su da Sir Mukhtar tare da Alhaji Mustapha na kasar Ghana wanda a daidai wannan lokaci ya san cewa rayuwarsa fa tabbas tana kan layi idan har Manchester United ta watsawa wato eh, nonon su ruwa a daidai wannan lokaci saboda idan ruwa shiga cikin nono akwai damuwa musamman idan suka dura da yawa ba ko a watsa kasa a ciki ai shikenan magana ya riga da ya ƙare lissafi ya ji gulgule in su mun ko kwaba kuma su zuba muku ruwa a ciki shikenan aiki ya ruwa kafin ka ankara gini ya rushe kafin a ji ko ina amma dai wannan wasa tabbas za a ɗebi 'yan kallo a cikinsa a daidai wannan lokaci Liverpool ce kungiyar da yanzu kan ya riga ta tabbata cewar maganar lashe gasar ajin Premier ya zo ƙarshe. An riga an yi adabo da wannan maganar ajin shi a gefe. Jurgen Klopp zai tunkari wasan sa na biyun ƙarshe a matsayin mai horos da 'yan wasan Liverpool wanda zai kasance wasa na 238 a matsayin sa na mai horos da 'yan wasan Liverpool. Magoya bayan Liverpool su yanzu ya riga da ya kare saboda sun san cewar ba maganar lashe wani kofi kuma. Shi yasa suka yanke hukunci kamar yadda Baba Boss ya bayyana mun za su naɗa sabon sarki da mataimakinsa a ranar litinin Allah ya kai mu ranar litinin ni ba zan faɗi waye ba amma dai ranar litinin za mu ji wane ne wannan sabon sarki da kuka shirya domin ganin cewa kun yi wannan biki da kuka faɗa za ku yi kuma mun je an gwangwaje da mu an yi komai tare da mu a daidai wannan lokaci za mu jira mu gani amma maganar fafutukar gasar ajin premier ya riga da ya ƙare a daidai wannan gabar kai a sansanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona bayani guda ɗaya da zan gaya ma shine akwai shiri da suke da shi na musamman na tunkarin kakan wasa mai zuwa wanda wannan shiri ya burge ni dan an bayyana lissafin lissafinsa ya kare akan samun dan wasa wato Nico Williams wanda zai kasance tare da Lamine Yamal a bangaren gefe da gefe a tawagar Barcelona idan suka samu waɗannan yare yaran guda biyu billahi lazi kafin a tare su sai an yi tare tare ana sallah da salati ana kuma addu'o'i kun san Nico Williams ba sai na ga muku kuma masu kallon gasar La Liga ta kasar Spain kun san wane ne Lamine Yamal wanda a wannan kakar dan wasan a shekarar sa shashi da tsiyan da ya shuka wani dan 26 ma bai shuka ta ba wani dan 36 ma bai iya ya shuka irin wannan tsiya ba duk da gogewansa a duniyar kwallo da kuma shekaru da ya shafe yana yin harkar Lamine Mal wuya ne kuma Nico Williams ba wasa bane suna lissafin cefane da Rafinha ne a wannan mataki domin ganin cewa wannan kofa an buɗe ta wa Dan wasa Nico Williams ya dangana sansanin Barcelona ya taka tasarwar saboda suna ganin waɗannan ƴan wasa guda biyu za su kai ƙungiyar ga mataki na gaba domin ganin cewa sun taka musu rawar da suke bukata kamar yadda bayanai suka tabbatar a daidai wannan lokaci. Zare mu jira mu ga al'amarin Barcelona Dan wasa Nico Williams na ƙungiyar kwallon gaba ta Athletic Club kamar yadda bayanai suka tabbatar a daidai wannan gabar. Har yanzu a Barcelona suna lissafin ajiye dan wasa jawo Felix tare da jawo Cancelo duka suna so su ajiye su a cikin kungiyar a kakan wasa mai ruwa. amma ka san idan ni ne a Rado sai na kore Jawo Felix ya koma Manchester City saboda ko City ta gane cewa akwai damuwa sai da ta kore jawo Cancelo sai da ta sallame shi kafin ta lashe gasar cin kofin zakaru saboda ɗan wasa ne wanda shi damuwarsa ba wai aikinsa bane shikenan ka idan baka da kwallo baka da amfani kenan kuma a matsayin ka na dan wasan baya a aije kawai da Allah ya je ya tafi kawai don wannan karawa da Real Madrid din wasa ne da bai kamata a yafe masa ba karawa da kungiyar kwallon gaba ta PSG a gasar zakar wannan ma bai kamata a yafe masa ba kuma ta da wani haniya da ake na maganin alƙalin wasa da me wannan matsalan ku wannan uh, me su shi Jao Cancelo da kuma Runan Araujo ma a wani mataki dan nura waila da shi da kansa da yake ce kawai a sallame shi kawai wannan uh, menene sunansa Araujo ya tafi Manchester United je can sune daidai da shi ya je ta sa, a can ba ma mai daga masa hankali yawa hankalinsu a kwance ki su ba su damu da su ta asara ba kwarai ku da gaske musamman a filin wasa kazalika a cikin togar kungiyar kwallon ta Barcelona dai an bayyana cewar a daidai wannan lokaci tawagar yan wasan kungiyar ɗan wasan su Franky de Jong shine aka saka a kazuwa a daidai wannan gaba kuma Eric Ten Hag yana buƙatar sa wal Allah ko yana Manchester United wal Allah ko zai bar kungiyar ko ina zashi yana matukar buƙatar ɗan wasa wato Frankie Dion ya kasance tare da shi a wannan mataki na sabuwar kungiyar da za shi kamar da Binance ka tabbatar kai da Allah ya tafi Frankie ka tafi kawai da Allah da Annabi kwarbu da shi ya je in gaba gaba da tana gake, ya je koma ina ne shi ma wannan kawai dai ana tallafa masa ne saboda irin makudan kuɗaɗen da yake karɓa kokarin da yake yafa ya ci a ce yafi karfin wannan duk da cewa idan har yana kan ganiyarsa dan wasa ne wanda zaka so ka samu a kungiyar ka kazalika ku shi ko Robert Lewandowski kamar makomarsa ake kokarin yanke hukunci akan ta a wannan mataki saboda an bayyana cewa a mako mai zuwa a nan ne Barcelona za ta gana da ɗan wasa Robert Lewandowski a nan za su yanke hukuncin yaya makomarsa zai kasance amma rahotannin sun bayyana cewa shi ba Javi Hernandez bai damu ba in da wato Lewandowski zai fice daga kungiyar a wannan mataki ba ma abin da ya dame shi ya ci tafi din kwarai kwa da gaske ma tafi in ya tafi kare dawo Javi yana ganin cewa sallamar da shi zai bude kofa wa matasan yan wasa a tawagar kungiyar ƙwallon fita wato Barcelona na gaba domin ganin cewa an ci fanusu su ma sun shiga cikin kungiyar sun taka rawar da ya dace sun ko ba da guduma na musamman domin su tallafa kungiyar ƙwallon ta Barcelona a kakar wasa mai zuwa ta kai bantanta da kuma yunkurin lashe manya-manyan kufuna kamar yadda Javi Hernandez mai horas da 'yan wasan kungiyar ta Barcelona yake bukata. In za ku sallamar da shi to ku ajiye Victor Roque, Shi ne dabarar Roque nan ya iya kwallo shi ma yana da amfani ya zauna sai Livin Best ke tafi sai ku ce fano kowa kuke bukatar ce fanowa. shine kawai abin da ya kamata a daidai wannan lokaci daga ƙarshen wannan tattauna kada ka manta za ka yi subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sahihan bayanai a kona kake a faɗin duniya a yaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa ɗari sai anjima